alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a biyu Afirka akan mita 200 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Madina Dahiru mai shanu. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma 24 ga watan Satumba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan amosanin jini. Madina duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta wa ranar 19 ga watan Yuni kowace shekara matsayin ranar wayar da kai akan larura amusanin jini kungiyar Nationwide Children Hospital a nan Amurka ta wara gaba ɗayan watan Satumba matsayin watan wayar da kai akan amusanin jini. Akan hakan ne wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta haɗo mana shirin na musamman a yau. Sai ku ta zo ku kasance tare da shirin yau da gobe muryar sashen Hausa a Abuja Hawa Umar tuntuɓi jama'a akan wannan batu na amosanin jini. Sani Modibo cutar amosanin jini cuta ce da ake gadowa daga ƙwayoyin halittar iyaye inda suke haɗuwa su fito ba daidai ba a ɗan da suka haifa. Ni dai ba a taɓa mun gwajin jinsin jini ba amma gwajin jinsin jini yana da matuƙar amfani ga kowane ɗan adam musamman ma ma'aurata. Shi yasa ma aka ware ranar sha tara ga watan Yuni na kowane shekara rana ce musamman na wannan cutar saboda haka gwajin jinsin jini yana da matukar amfani inda zai ba wa mutane dama su san irin jini da suke da shi da kuma wanda za su aura take da shi ko yake da shi don kare kansu da kuma yaran da za su haifa. Maryam da na sani game da cutar sikila cuta ce wacce yawanci ana gadanta kuma yawanci yara suna samun ta ne idan iyayensu suka kasance akwai sikila a ciki ko kuma kariya wato AS da AS as ko kuma ss da as ko kuma ss da ss gaskiya gwajin jinsin jini yana da matukar mahimmanci domin ko wajen yin aure ana son ya zama na kun san jinsin jininku saboda guje ma samun 'ya'ya marasa lafiya yusuf hayat cutar da ake ce sikila cuta ce wanda ta shafi jini kuma musamman ana samun ta ne ta wajen iyaye asalinta cuta ce ta jini wanda wannan kwayoyin halittu na jini sukan samu rauni su zama ba su da karfin da za su iya ɗaukan wasu al'amura na rayuwa ana so mutane a kara wayar da kan mutane game da kowa ya san jinin shi don gudun fada ma irin wannan matsaloli hafsat ni dai ina gani yadda dai ɗaukar cutar sikila gaskiya ni na ɗauke shi in dai aka ce in yi wayin ɗin shi ni gaskiya sai in ɗauke shi kamar zan iya cewa ya fi cutar hiv wahalan sha'ani saboda shi cutar sikila cuta ne da zaka dinga shan magani kullum haka dai zaka dawoma kana shan magani kuma ba lalle ma wani lokaci zaka sha magani amma kuma is as good as ba ma ka sha saboda duk sanda dai wannan ciwon ya tashi dole zai tashi kuma akwai matsaloli kala-kala a tattare da shi saboda gaskiya akwai yan uwana waɗanda na gani na kusa da ni sosai waɗanda suke tare da wannan cutar su gaskiya ba shi da daɗin sha'ani ko kaɗan na rasa yan uwana sosai na kusa da ni saboda cutar sikila an taɓa yin min gwajin jinsin jini ya ma zama wani culture ne a gidan mu da ba za ma a iya yin wani aure ba dole dole sai an yi gwajin jinsin jini saboda a tabbatar kar a zo a dinga haihuwan yara sikila haka ya kamata a ce an ɗauka gwajin jinsin jini a game da cutan dai sikila an ba shi mahimmanci fiye da yadda aka ba cutan gwajin jini a game da cutan hiv mahimmanci musamman idan ya tashi akan maganan aure saboda a daƙile yaduwan cutan sikila Hadiza cuta ne wanda ake daukan shi ta wurin iyaye yana da rikitarwa musamman ta wuraren su yaran da ake haifa don ina da waɗanda suke da irin wannan cutan har ta kai gama akwai wanda na sani wanda an yi mishi hip replacement musamman idan mutum zai aure ya kamata ya san menene jinin shi sannan kuma ya san na spouse ɗin shi wani irin jini ne wanda zai aura yake tare da shi saboda gujewa haifan 'ya'ya masu irin wannan laluran. Amina Ibrahim Duwan cuta ce ta jini wanda ake gada daga iyaye musamman ga ma'aurata idan aka yi wannan gwaji tsakanin miji da mata tun kafin aure za a iya sanin shin akwai mai aa ko mai ss ta ne za a san shin yaran su za su yi haifan sikila ko kuma ba sikila ba aliyu sani ciwo ne na jini a wannan ciwo yana da asali na gado gaskiya an taɓa yi mani gwajin sikila gwajin nan yana da matukar mahimmanci wannan ciwo yana da illoli kala-kala yana haifar da kwayan cuta da take sa rashin natsuwa take addaban duk mai wannan larura za ta hana mutum sukuni za ta haifar mashi da wasu cututtuka kala-kala tana haifar da asara asara na dukiya da na lokaci ana iya guje ma wannan cutar ne kadai idan an san jinsin jinin wani da wance kafin a yi aure fatima dahiru usman yawanci da in yaro aka haife shi da wannan cutar yakan kullum yana kwanciya yana laulayi kuma cutar a jini take ba shi da magani sai dai na ga yanzu da aka samu ci gaba a fannin asibiti da fasaha da kimiyya akwai abubuwan da ake iya yi a taimakawa yaran amma kuma suna da tsada kuma abin da na lura shine yawanci yara da suke ake haifansu da wannan cuta ba diwansu ne suke rayuwa su daɗe to eh ni dai an taɓa min wannan gwajin cutan kuma ni an gano ni aa ce to mahimmancin yin gwajin nan shine kai zaka san wani irin jini ne kake dauke da shi sai kuma ka kiyaye wanda za ka aura ko kuma wanda ka aura shi ma ka san wani iri wani irin jinsi yake da shi in dukanku kun sani za ku san wani irin yaro za ku iya haifa wato aaa ne zai iya auren koma waye saboda 'ya'yan shi ba za su fito da wannan cutar siklan ba amma in dai mutum yana da as to ba zai iya auren as ba kuma ba zai iya auren ss ba saboda za su haifi yara masu irin wannan cuta suna na shamsuddin ni an taɓa mini gwajin sikla in fact ma da ina da ita ma yanzu haka amma kuma na kai shekara ashirin da takwas yanzu haka to gaskiya abin da ya fi eh, ta da ciwon sikila lokacin sanyi lokacin tafi takura mana da kuma shan ruwan sanyi da dai wani abu da yake da sanyi kamar su askirin ruwan sanyi da sauransu gaskiya shine ke yawan tadata kuma sikila tana tashi mutum yana lafiya kalau cikin minti biyar jikin shi zai iya rikicewa ya tashi ya zama ba da lafiya zai ji wani lokacin hannun shi yana ciwo ko kafa ko duk jiki ma wani lokacin zaka iya ji kamar wani yanzu gaskiya bana iya dadewa tsugunne bana iya kama minti biyu a tsugunne zan iya jin kafa ta gaskiya ta kama ciwo sannan kuma abin da ake gaskiya wajen kare ta kamar ni gaskiya kusan in dai koya na ji sanyi to gaskiya zan nemi kamar riga kare haka zan saka riga sanyi a jikina kuma gaskiya ina kiya wajen shan ruwan sanyi bana shan ruwan sanyi sannan kuma ina shan folic acid kullum ina shan falodrim kullum shi ma idan kamar na ji ba daidai ba dai still ina kokarin zuwa asibiti gaskiya akan lokaci mutum kuma mai sikila ba baya da bukatar ya jijjiga jikin shi sosai kamar yin bol guje-guje da sauransu amma mutum zai iya motsa jiki da sauransu amma kar ya wuce kar ya yi da yawa saboda jikin shi shi ma still zai iya tashi mai sikila yau kai ya sare shi ma zai iya komai kamar sauran na mutane kuma ni yanzu haka ma gaskiya tun da na kai shekara 28 ba ma ta takura min sosai dan yanzu haka ma ni ina da aure to don haka mai sikila zai iya duk wani abun da wanda bai da sikila zai iya yi amma sai dai shi yake bi a hankali Zaharaddin. Zaharaddin ni abin mun sani game da cutar sikila cuta ce wadda ake haifan mutum da ita kuma cuta ce mai haɗarin gaske domin ba ta son sanyi haka zalika ba ta son zafi ya mata yawa dole sai ka kiyaye shiga cikin zafi na rana. An taɓa mu gwajin jinsin jini kuma sannan ina da cutar sikila kuma duk mai cutar sikila dole sai yana kiyayewa da shiga cikin sanyi ko yin amfani da wani abu mai sanyi idan ta taso maka gaskiya ana shiga cikin bala'i domin zaka ji kamar gwara a cire maka gurin da yake maka ciwon ko kafa ko hannu ko irji ko baya zaka ji kawai gwara a yanke maka gurin zai fi maka sauki akan bala'in da kake ji shi gwajin jinsin jini yana da amfani a gun duk wani dan adam ma ba ma iya mai cutar sikila ba abubakar cutar sikila dai cuta ce da wasu ke kiranta amosanin jini ko borin jini wadda aka na faruwa ne sakamakon auratayya na iyaye masu jinsin jini iri daya wato as da as kenan eh an taba min gwajin kuma ni as ne saboda a cikin kannena da akwai ɗaya daga cikinsu da yake da cutar sikila kuma allah ya mishi rasuwa zara lawal musu cutar sikila ciwo ce ta jinsi wanda akan gaje shi ana samun shi ne idan mahaifi yana da jinsi na as ya zo ya haɗu da jinsin mace as sai su samu ss wato jinsin sikila kenan ciwon sikila ciwo ne na jini dama jinin jikin mutum abubuwa hudu ne suke haɗuwa su gudana su zama jini masu ciwon sikila cikin waɗannan abubuwa huɗun da suke gudana akan samu matsala ne a abu guda ɗaya wato red blood cell ɗin kenan shi red blood cell ɗin dukkan bil'adama jikin shi yanayi rawun na masu sikuloli maimakon ya zama rawun din nan nasu kaman jaririyar wata yake to dama rawun din nan yakan taimaka ma jini ya wuce ta kowane kafan jikin mutum to su nasu ta yanayin shi irin na jaririyar wata ne wurin gudana a jikin mutum sai ya sassarƙa shi ne yakan kawo musu wannan crisis din wanda zaka ji wata sa'in kafa hannu to wannan sarƙaƙi wanda jini yake yi shi ne yakan kawo wannan sannan shi wannan red blood cell din a jikin dan adam dama kwana 120 kan yi kafin ya zama bayi da amfani kenan jiki ta kara gina wani to su sikiloli masu cutar sikila nasu jinin baya kai wannan kwana 120 din jinin su yana kaiwa kwana goma zuwa kwana 20 ne shi wannan red blood cell din kafin jiki ya gama gina wani red blood cell din to ya riga ya zama bayi da amfani so shi yasa sukan samu rashin jini a jikinsu shi yasa akan ba su magunguna da da folic acid din su da akan ce su sha saboda shi yakan taimaka wurin gina wannan red blood cell din da yakan kare kafin lokacin da ya kamata ya kare saboda ba karamin wahala suke sha ba gaskiya crisis din ba karama abu bane ni ma'aikaciyar jinya ce halima lalura ce ta amo sanin jini wanda mutane an yi aure aka haife su suke fama da shi an taba min gwajin jinsin jini mahimmancin gwajin jinsin jini shine ka san jinsin jininka saboda kar ai aure a je a haifa sikiloli su wahala. Ahmad Kabir, ni dai abin da na sani game da wannan cuta da ake ce mata sikil na sikila da zaran an sami bambanci tsakanin ma'aurata na jinsin jini akwai wasu nau'an jinsin jini da ba a so ma'aurata idan za su yi aure ya kasance suna da shi idan kuma har aka samu suna da shi irin wannan to za ba su shawara gaskiya kar su yi aure saboda za a samu matsala tuntuni tun kafin aure na san menene jinsin jini na mahimmancin wannan gwaji yana da matukar amfani sosai idan aka yi yana kawo kariya ga yaran da za a haifa saboda su iyayen idan suka yi gwaji kowa ya san irin jinsin jinin da yake da shi to za a ba su shawara wanda za su iya yin aure ko kuma ba za su iya yi ba saboda gaskiya ta nan ake samun wannan matsaloli na sikila kuma yana da illa sosai saboda yanayin yadda wanda suke fama da wannan cutan suke wahala idan crisis sun wato idan cutan ta taso so gara a yi kokari a kiyaye. Muhammad Jamil, eh an taɓa mani gwaji na jinsin jini. Amfanin gwajin jinsin jini shine mutum ya san matar da zai aura saboda kar ya je ya auro mata wadda take tana da a ciwon sikla ko kuma kariya ce ita ta yadda zai kare yaran da za su haifa nan gaba saboda kar a samu mai ciwon sikla. Abu Sufyan, abinda na sani game da sikila akwai kwayoyin halitta a cikin jiki wanda ake kira red blood cells wanda su suke daukan numfashi da muke iska da muke shaka oxygen kenan daga huhu in mun jawo shi daga waje su kai shi sauran bangarori na na jiki za su kai shi kowane wuri na a cikin jini inda ake bukatan wannan iska to idan mutum ya kasance sikila ne shi wannan cutan yakan kai ma waɗannan kwayoyin halittar su hari sai sa su ba su iya daukan iska kamar yadda ya kamata su kai shi a bangarori daban-daban na cikin ah, jijiyoyin dan ah, adam ta a cikin jini sosai sai ga an samu matsala ya zama na cewa ah, yakan tashi ciwo bayan lokaci lokaci bayan lokaci kuma musamman yara ma daga farkon rayuwa zuwa kamar zuwa shekara goma sha biyar ya fi ainihin wato ah, kai musu farmaki an taɓa yi min ah, gwaji gaskiya na wannan ciwo kuma mahimmancin gwajin jinsin jini gaskiya magana shine in ka duba ka ga yadda yara suke wahala saboda wannan cuta so kaga yanzu musamman sababbin aurarraki da dai an yi abun babu gwaji ana ta aure lallai kusan ya zama wajibi a ce a yi wannan gwaji saboda a dakile ci gaban yaduwan wannan cuta ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni ke kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin amin amin tuma amin ya allah To jama'a kada a sha'afafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa akan lalurar amosanin jini. Yanzu ga hira Hawa Umar da likitan da ta gayyato filinmu a yau wanda zai gabatar mana da kansa. Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa daɗewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini musamman ma ga yara. Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shi ne yake ba jini kalar ja kuma shi ne yake ɗaukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake yi. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya ɗanyi kasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai ya yi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin ya yi kama da kamar lauje dalilin da yasa kenan aka sa cutar sickle cell saboda sickle din ya yi kama da wannan lauje-lauje. Dan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana ɗauke da wannan cuta ta sikila tunda abu ne wanda ake gado. To mafi yawanci a lokacin lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan ɗakunan bincike na zamani wanda zai iya ɗaukar jinin shi ya duba a wasu bincike su kaɗai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sikilsal dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin ɗin wato shi wannan sinadari da ke ɗaukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan arba'in bayan an haife shi ya fara girma to har a wata shidan farko bayan an haife shi a wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin din sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban ɗakin bincike. To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana da yana fama da cutar sikila. Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ga kumburin hannu ko kafa. A yawanci shine alamu na farko da suke nunawa. To wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye ya yanayin jinin su yake abin da ake cewa ko as ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya a wanda yake shine normal ko kuma s wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan as mahaifiya tana da wannan as da kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to sai a ce a je a gwada yawanci da an gwada za a ga cewar a eh, wannan cutar sickle sosai saboda haka mafi yawanci abin da ke fara nunawa shine wannan kuka sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu yawanci su ne alamun farko da ake gani cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalinsu amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe ya yi wannan kamar lauje-lauje yakan toshe hanyar jini ne sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo sikilin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan sikilin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje in an ɗauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani ɗan lokaci lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsala zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell to likita tun da cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci me ke tada ta duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta eh, zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya danyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sikilin sannan a nan wurinmu yadda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka da za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa ya yi ko guje-guje mai tsanani da zai iya kawo a wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi da zai iya tada wannan cuta yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron na ya ce ina jin ciwo wuri kaza kada ka dauka karya ne saboda akwai lokaci da yawa da za ka dauka watakila ko yaron karya yake yi ko wani abu in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a ɗau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da suka sal da buƙatar ya san wannan in yana makaranta da buƙatar malamansa su san cewa yana da wannan cuta yadda koya ya ɗan yi complain ɗin nan to kada a watsar da complain ɗin nan sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti ɗaya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbata an yi wa yaran na irin wannan zazzabin a waɗannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a ɗauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake buƙatar kulawa matuka. Wani irin nau'i na abinci ya kamata eh, yaro mai fama da cutar sikila ya rika To abinci mai gina jiki da kuma abin da bature zai kira balance diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullum cikin kwayoyin jinna suna fashewa shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin eh, irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce a yi wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda yan matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a dau matakin da ya kamata. To likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yadda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta? Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan in ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama misali a tabbatar sauro bai bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba in aka da wannan matakai za a samu sauki matuka wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo to jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba ga al'umma ne abu ne da za a iya gwadawa yanzu misali yawancin makarantu tun daga firamare kafin yaro ya shiga za ki ga ana ba da fom ana tambaya ya yanayin jinin shi ya nau'in shi genotype din nan idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewar tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sikilan nan tun a wannan lokaci a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun kai matsayin da za su gane haka din to idan aka ɗauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila sannan ga al'umma ɗa na kowa ne idan yaro yana da ciwo misali kamar yadda na bada misali da makaranta to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu da in yaro yana da wannan larurar da bukatar mutane sani domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa ba don wani abu ba akalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa idan aka ɗauki irin waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin matsalolin a al'umma yaya ake gwajin jinsin jini kuma a ina mutum ya kamata ya yi a asibitoci idan ka je ka ce kana son ka san genotype din ka za a gwada idan aka gwada ma aka ce kai as ne wato kariya ne kana ɗauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell in dai gwajin na ya ce kai kariya ne to gaskiya ne kai kariya ne amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce aa ne wato lafiyar kalau to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi sai idan idan har ta tabbata cewar a eh, normal din ne kafin ya zama normal saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal kuma ta faru da yawa iyalai da dama wanda sun yi gwaji daya daga cikin iyayen an faɗa masa cewar genotype din shi normal ne amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi an samu matsala saboda haka inda aka yi gwajin na aka ce ma kai as ne to gaskiya ne saboda yawancin test din ba ta nuna as a matsayin karya amma tana iya nuna aa a matsayin karya saboda ga an ce ma kai aa ne to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada yadda za a tabbatar cewar kai aa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, amma injiniyan mu na yau. tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Madina Dahir mai shanu. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. ji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. ce a gaida likita bokan turai a ya sosai. likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan gida yabo kurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi ciwo amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu.